Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Karfe biyar da minti talatin cip cip yanzu kuma ga labarin da alashan Hausa mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani ga kanun labarin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaidar da wani daktarin ƙarawa askarawanta ta na Minisuma wa'adi. an gudanar da wata haduwa kan shirye-shiryen soma yi wa mutane takardun haifuwa. Sallar ranar da aka keɓe na 'yan gudun hijira shine maudin rahoton musamman na yau amma sai bayan kun sha labaru. Toma da masu sauraro barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. A ƙasar Mali Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaidar da wani daktarin karawa askarawanta na suma wa'adi na shekara ɗaya. kasar Faransa ce ta rubuta daktarin da aka rarrabawa mambobin kwamitin shawara akan maganar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP ya bayyana haka a jiya. Asmanu Shinami daktarin ya kubsa. Wannan daftarin kuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sabunta wa'adin rundunar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniyar a ƙasar Mali wato Minisma an rarrabawa wa mambobi goma sha biyar na kwamitin tsaro na majalisar shi a wannan mako wanda kuma ya kamata su amince da shi daga nan zuwa ƙarshen watan nan na Juwan. Daftarin ƙudurin ya tanadi rike adadin sojojin rundunar Minisma na yanzu da ƙayyade abubuwa mafi muhimmanci a cikin ayyukanta da kuma buƙatar ƙarin kayan aiki na jiragen sama. Daftarin ya kuma taɓo batun bullo da wani tsari cikin dogon lokaci na ficewar Majalisar Ɗinkin Duniya daga kasar ta Mali a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP. Wata jami'ar diplomasiya da bata bayyana sunanta ba ta ce ya kamata a daidaita lamura a huskar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya bayan zaben shugaban ƙasa tare da rage adadin sojojin a wasu wurare da kuma karfafa matakan tsaro a tsakiyar ƙasar. An tura sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali ne a cikin watan Janairu na 2013 bisa bukatar ƙasar Faransa. Rundunar ta kumshi sojoji 15,000 inda kawo yanzu 400 suka rasa rayukansu. Tara daga cikinsu sun rasa rayukansu ne a wannan shekara ta 2018. a gaida Asumana Shina. Biron jagorancin harakokin kaya gaji ga bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA na maganar fiye da mutum dubu goma sha shida da aka da suka gusa daga mazamninsu na ainihi aka kididige tun watan Janairu a yammacin wato ƙasar Nijar a faɗar AFP kamfanin dilancin labaru na ƙasar Faransa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da hujjar cewar wato wannan tururuwar gushi ya danganci ne da yawan farmakin da 'yan ta'adda suke kaiwa da kuma rigingimun da ke wakana tsakanin al'ummomi a kan iyakar kasar Mali tun cikin watan Afril 2018 da kuma wato raɗaɗin matakan tsaro da aka girka domin kaucewa kashe-kashen da ake gara a sa hamzari ga gaugawa bisa ga iyakokin mutane su samu tsaro da suke jira ga wato hukumar su kuma samu ko da bukatun yau da gobe ruwa karatu da kiwon lafiya a cewar maman sambo sidiko a ranar Juma'a da ta wuce a yayin rangadinsa a watan mayu bisa basa iyakokin mali burkina da ƙasar niger a yau da sai ne a nan yame aka buɗa muhawarar gamayyar ministocin gine-gine da sufuri na kasashen mamba na kungiyar yomowa ghana da gine ajin taro na cidda shigon tattaunawar na akan tarnakin da wato shirin dokar kawo daidaito da ƙa'idodi da tsarin sa ido ga motocin ɗaukar kaya na kasashen ministan gine-gine na ƙasar nijar kadi abdullahi ya buƙaci kasashen su ƙara himantawa ga fasarar bayanin nasa duk da yake an samu ci gaba har yanzu akwai matsaloli da ake cin karo da su dokokin da aka amince da su a shekarar dubu biyu da biyar ba aiki da su gaba daya aiki da wannan doka da ta shafi al'ummomi kamar yadda ya dace shi kadai ne zai iya taimaka mana wajen tserar da hanyoyinmu daga lalacewa da wuri wanda zai kai mu ga rasa hanyoyinmu wanda dama sun yi kaɗan tare da tasiri da aka sani akan ci gaban tattalin arziki da kuma ragowar talauci abokan hulɗa masu hannu da shuni a wannan fanni na kayan aiki na sufuri sun damu da saka kuɗaɗe wajen gina sabbin hanyoyi samar da wani tsari cikin shawara kuma a cikin haske a tsakanin kasashe da ke samun goyon bayan mahukunta shi kadai ne ke iya taimakawa wajen warware wannan matsala. A wani babi kuma kwamitin shirya da zaɓuɓɓuka na ƙasa mai zaman kansa a yau da sahe ya haɗu da shugabannin ma'aikatun shiryar da wato masu yin takardu na 'yan kasanci a cikin birnin Yame a harabar gubernora ta Yame aka yi haɗuwar komi ke dalilin wannan gamuwar ga amsar da Madam Katambe Maryama ɗaya daga cikin mambar ta bayar. Mahimmancin wannan haduwar shine wayar da kawunan jama'an da za su yi wannan aiki na yi wa jama'a takardun haihuwa domin kowa ya san rawar da ya kamata ya taka kuma ya san mahimmancin yin waɗannan takardu na haihuwa. Me yasa ake son kawo wannan girgam ɗin zaɓe na zamani? Don saboda shine za a yi zaɓuka masu zuwa da shine wanda ba makudi a cikinsa. Mahimmancin wannan girgam an yi la'akari kashe saba'in cikin ɗari na al'ummar Nijar ba su mallaki karbi takardun haihuwa ba ko bayan da haka zai sanya jama'a su samu takardun ƙasa sai dai waɗansu suna cewa hukumar sani ba ta da hurumin gudanar da wannan aiki ne wa jama'a takardu shin ko mi zaki ce dangance da haka eh to haka ne jama'a suke faɗa amma ni dangance da haka bani da wani abin da zan ce bayanin madam katambe kuka saurara nan kaɗan za a tunkari watanni takwas da ƙungiyar farar fula ta ƙasar Nijar ke fafutukar daga da gwamnati akan wasu matakai da suke ganin ba su dace ba ga rayuwar jama'a da aka sanya a cikin dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 kokowar da za su runguma da ci gaba da ita a cewar kaka duda mamba na rukunin a yayin sanarwar da suka wallafa jiya a nan yame yanusa jimarau ya nanata bayanin da hausa yau kusan wata takwas muke daga da wannan gwamnati wanda ya tsayin gwamin jaki yake tsammawa ke ka korafi bisa wannan kasafin kuɗi na 2018 kamar mu 'yan ciriri ne wasu 'yan tsagera ne kowa ya gani a baya miliyukan mutane suke hutowa a jahohi suna nuna ma gwamnati wannan siyasa taka bisa rayuwarmu ba mu amince da ita ba a yau kun ba mu amincewa da ita mutane suka ce muna kokowa ka a barta to shine muka sa kira ga jama'a dimashi wa game zawa daga kare kusa na sahiya mu ga mun plus tumo mu ja juna ha plus la concertation in za meeting mu shaida mutane matsaluka wanda kasa ta cikin su akwai wannan kasafin kuɗi kowa ya lura facture na ruwa da na huta kowa kuka yake yi to kowa ya shaida 24 ga wannan wata su to da fifi mu shaida mu wannan gwamnati muna tsaye kan bakanmu To bari bon isa arewacin ƙasa albarkacin sallar kaɗe-kaɗe 21 ga watan Juni wata haɗuwa mai lakanin Festival Shandedin za ta gudana daga ranar yau har zuwa tsawon kwana biyu a Agades. Wannan festival ɗin matasa masu haɓaka al'adu su ne suka shirya shi inda zai ƙarfafa dangantakar al'adu da zamantakewa. Ga fasarar bayanin da Maulida Yak ya yi wa wakilinmu Anse Karim. Wannan bikin wasar domin haɓaka cuɗayya ne tsakanin al'umma. Muna son gayyatar bakin haure a wajen wasar domin su haɗu da jama'ar garin. Saboda a duka cikin duniya da zarar aka samu matsala to ana zargin bakin haure ne. Mun san Agades wajen karɓar jama'a kuma gari ne mai tarihi. Muna so mu yi tanadin wannan zamantakewa ta gari. Mun zaɓi Agades ne domin gudanar da wannan wasar saboda fuskar cuɗayya ce ta zamantakewa na al'ummomi kamar Tubawa, Abzinawa, Larabawa, Fulani, Hausawa da Sabarmawa. Kuma Agades kamar birnin Tambuktu ce tana ja hankalin jama'a, don haka ne muka zaɓi Agades. mu shine haɓaka al'adu da kuma kusanci da al'umma. a gaida tari Muhammadu har wa yau dai a birnin Agadas din jiya aka gudanar da shagulgulan buɗa baban taro na maganar canza fusa'a da yawon buɗe ido a nafiyar Afirka ta yamma Sitawo Agence de Voyage Temet ta shirya da wannan taro gayyatattun wato daga Faransa Amurka da wasu kasashen Afirka suka halarci taron Manu ya mai kamfanin Agence Temet Evenema ya bayyana manufar wannan baban taro. Mun bi ta shaidar ganin kasashen Afirka kalilan ne ne da suka rungumi zuba jari ga bukasar da yawon bude ido alhali ko a cikin kasashen afirka ta yamma akwai halayen abubuwa da ke iya aiwata kawo amfani na yawon bude ido a kasar nijar an fuskanci wasu lokuta na cin moriya ga al'amarin a ko ba wata hujjar da za ta nuna ba za a iya maido wannan fifiton ba a wani zamani mutane sun samu farin ciki sosai ga al'amarin yawon bude ido inda suke saduwa da al'ummomi na nafiyoyi daban-daban wannan yana kawo ƙarin buɗi ga ilimantarwar sanin ababuwa da dama don haka sai muka yi tunani yana da mahimmanci sosai na mu kawo sako mai bada kyaukyawar fata domin mu nuna harkokin na iya aiwatuwa yawon bude ido fanni ne mai buɗe hanyar samun aikin yi har ma ga waɗanda ba su yi karatun boko ba kar a yi bugun doka kawai ta kashe ya waje ba a kawo wa jama'a mafita ta wannan hanyar ne gaskiya muke son mu ingantar da wannan fasaha fasarar bayanin mauli da ya kuka saurara. Mu dai tsaya a birnin Agadas ɗin a jiya ishirin ga watan Juni aka soma haɗuwar canza fasaha aji na farko mai lakanin sitawo da zai gudana tsawon kwanaki biyu akan maganar fitar da sabon tsari na yawon buɗe ido inda za a tunkari manufofi daban-daban. Bari mu saurari Lawal Kadar Mamadu na ƙungiyar masu wannan sana'ar a ƙasar Nijar. Le Niger va organiser en juillet 2019 la conférence. ƙasar Niger za ta karbi taron koli na shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Afirka a cikin watan juye na 2019. Babban taro ne da zai tattara sama da shugabannin kasashe 50. Dangane da haka ya mai babban birnin kasar mu na canza huska inda za a gina sabbin otal da sabbin hanyoyi. Kina al'amarin yawon bude ido wanda shine makasudin haduwar mu a nan Agadez zai bunkasa da yake komi daga babban birnin ƙasa yake fita. Za a da hankali sosai akan sha'anin yawon bude ido da ya shiga cikin matsaloli za a iya shirya wasu tararraki a maraɗi zandar da sauransu ana aga da za a taɓo maudu'i da dama kamar harkar kasuwanci da yanayin yawon bude ido waɗannan abubuwa za su yi tasiri wajen bunƙasar harkar yawon bude ido a ƙasar Nijar. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a tawa Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Daga nan anguwar kawar Kano birnin mai kuke sauraron shirye-shiryen studio Kalangu yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A jiya ashirin ga watan Juni aka sallace ranar da aka keɓe wa 'yan gudun hijira. Albarkacin wannan rana Filippo Grandi shugaban hukumar ya yi jawabi kamar haka sai ku saurara. Idan muka yi wawaye aka ranar da aka keɓe domin 'yan gudun hijira a jiya mun wallafa sakamakon alƙalumanmu na shekara zuwa shekara a duniya inda aka samu karuwa. rayuwar jama'a 'yan gudun hijira da suka baro gidajensu na ƙauracewa yaƙe-yaƙe da musgunawa daga miliyan 66 da rabi zuwa miliyan 68. Karuwar jama'a da aka samu shine da zarar ana samun karuwar yaƙe-yaƙe to tabbas ana samun karuwar jama'a kuma ba mafita. Kuma wannan sakamakon na shekarar bara ne. Idan kuka duba duka rikicin da ake samu a duniya wanda aka samu ciwo kansa shine na gambi. Shi ma dalilin ƙoƙarin da ƙungiyar Sadiyawo ta yi ne, inda jama'a da dama da suka gudo sun koma. Kenan da zarar rikici yana ƙara hayaƙa to jama'a suna ƙaruwa ne shekara zuwa shekara har ya ga kowa yana rufe ƙofofin iyakokinsa. Kenan mafita ita ce hanyar siyasa da jinƙai tare da ƙasar Nijar wacce take karɓar 'yan gudun hijira kuma ƙasa ce da take girmama jama'a da suke zuwa nan neman mafaka. Kenan Nijar misali ce duka da yake waɗansu ƙasashe masu hannu da shuni suna ƙoƙarin rufe ƙasarsu ita kuwa ƙasar Nijar duka da yake bata da hali tana buɗe kofofinta. Kenan zuwa muna wajen wannan sallah domin jinjina wa ƙasar Nijar ne dangance da kai da take da shi wanda ya yi ƙaranci a cikin duniyar mu ta yau. Da kuma godewa shugaban ƙasa da gwamnatinsa da ma al'ummar Nijar gabaki ɗaya. Na bayyana cewa ba mu da wata sabuwar yarjejeniya da waɗansu ƙasashe. Yarjejeniyar kawai da muke da ita ita ce wacce ta daɗe. Misali Roma Romania da Slovakia. Mun turo jama'a ta hanyar Italiya fiye da mutane 300 sau biyu zuwa uku. Sannan a halin yanzu muna ƙoƙarin haɗa yarjejeniya da waɗansu ƙasashe don kada duka nauyi a ɗorawa ƙasar Niger. Da haka kuma muka zo ƙarshen labarun sai a futa lafiya.